radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan yammaci da fatan ina cikin koshin lafiya ga abin da muke dauke da su farko dai akwai labaran duniya bayan nan kuma na tafi da sauran shirin da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau akwai shirin nan na lafiya sai da kula za mu kawo muku shirin kisoshin rayuwa daga nan kuma sai shirin duniyar mu a yau za mu karkare da shirin nan na mu koyi harshen farisanci amma kafin jin abin da na ambatan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san. Jama'a masaurare Assalamu alaikum yau talata goma sha ɗaya ga watan yulin shekara ta dubu biyu da ashirin da uku wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan zulhijjin shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijirar kamariya masu ko kusan cewa shekaru 36 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 11 ga watan yuli shekara ta 1987 majalisar ɗinkin duniya ta sanya ranar 11 ga watan yuli na kowace shekara ta zama ranar al'umma ta duniya domin a cikin wannan shekarar ce yawan mutanen duniya ya haura biliyan biyar shekaru 40 kafin haka dai majalisar ɗinkin duniya ta fara tsare-tsare na takaita yawan mutane a duniya ta hanyar takaita haihuwa a shekara ta 2017 majalisar ɗinkin duniya ta ba da sanarwa akan cewa yau mutanen duniya ya kai biliyan 7.4 sannan kuma ta hasashen cewa shekaru 35 masu zuwa daga lokacin yau mutane a duniya zai kai biliyan 9.7 bisa wannan dalili ne da majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci ƙasashen duniya da su ɗauki mataki domin ganin an takaita yawan haihuwa a duniya saboda karuwar mutane na buƙatar karuwar ayyuka da kuma samar da abubuwan da mutane suke buƙata a dukkanin ɓangarori na rayuwarsu a fannin kula da lafiya abinci makarantu da samun ayyuka ga matasa da dai sauransu masu saurare ko san cewa shekaru 779 da suka gabata a rana irin ta yau 11 ga watan yuni shekara ta 1244 hijira kamariya sarkin kasar masar na lokacin ya samu nasarar kwato birnin kudus daga hannun kiristoci waɗanda suka daɗe suna mamaye da shi kafin wannan lokacin da ya kiristoci daga kasashen turai ne suka fara yaƙi a ƙarshen ƙarni na goma sha ɗaya miladiyya tun daga lokacin da dai kiristocin suka yi ta shiga yaƙi da musulmi lokaci zuwa lokaci sai dai hakan bai baiwa musulmi cikakkiyar nasara ba wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da dolar ayubiya a ƙasar masar sarki salahuddin ayubi ya aiki da babbar rundunar mayaka da kuma ya sake dawo da birnin kudus ga musulmi a ranar goma 11 ga watan yulin shekara ta 1244 daga ƙarshen masu saurare ko kusan cewa shekaru 28 da suka gabata a rana irin ta yau 11 ga watan yuni shekara ta 1995 da lokacin da ake cikin yakin bosnia yan kabilar sabiyawa waɗanda suke samun goyon bayan gwamnatin belgrade ta lokacin sun yi wa musulmin kasar bosnia kisan kiyashi a birnin srebrenica daga gabacin kasar wanda da shine kisan kiyashi mafi muni wanda ya faru a nahiyar turai tun bayan yakin duniya na biyu kafin haka dai majalisar ɗinkin duniya ta shelanta birnin a matsayin da na tsira ga dukkanin waɗanda suka gudu suka shiga birnin sannan kuma ta jibge sojoji domin tabbatar da zaman lafiya amma duk da haka yan kabilar sabiyawa sun shiga birnin sun kashe musulmi masu tarin yawa jama'a masu saurare assalamu alaikum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 0986-2986-86. ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas biyu ɗaya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 madalla in zo lokaci da za a yar zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran shugaban kasar iran ibrahim ra'isi zai fara wata ziyarar aiki a wasu kasashen afirka guda uku da suka hada da kenya uganda da kuma zimbabwe zanga-zanga ta barke a isra'ila bayan da majalisa ta amince da kudirin yi wa sha'anin shari'a kwaskwarima Ƙungiyar kare hakkin bal'adama ta ƙasa da ƙasa Human Rights Watch ta buƙaci kotun ICC da ta binciki laifukan yaƙi a Sudan. To yanzu ga cikakkun labaran. Shugaban kasar Iran Ibrahim Ra'isi zai fara wata ziyarar aiki a wasu kasashen Afirka guda uku da suka hada da Kenya da Uganda da Zimbabwe a wani mataki na diplomasiya na Iran na neman sabbin abokan kawance a fagen kasa da kasa. Wannan da ita ce ziyara ta farko tsawon shekaru goma sha ɗaya ta wani shugaban jamhuriyar musulunci ta Iran a nahiyar Afirka. Yayin ziyarar shugaban kasar ta Iran zai gana da takwarorinsa na Kenya William Ruto da na uganda yori museveni da kuma na zimbabwe emerson manangwagwa kakakin diplomasiyar iran nasir kan'ani ya gabatar da wannan rangadin a matsayin sabon babi tare da kasashen afirka wanda a cewarsa suna fatan bunƙasa dangantakar su da iran musamman kan tsare-tsaren tattalin arziki siyasa da kuma kasuwanci tun da farkon wannan shekara iran ta shiga wani tsari na daidaita dangantaka da kasashen larabawa musamman saudiya bayan shafe shekaru bakwai ana takun saƙa dama dai shugaba ibrahim ra'isi na iran ya gana da ministan harkokin wajen kasar algeria ahmed attaf a makon nan inda ya gabatar da aniyar tehran na bunƙasa alaƙa da algiers haka zalika bayan ya je indonesia shugaba ra'isi ya ziyarci kasashe kawayen iran guda uku a latin amurka da suka hada da venezuela nicaragua da kuma cuba a watan yuni wata kotu a kasar libya ta yanke hukunci mai tsanani kan wasu mutane 37 da ake zargi da safarar mutane ta yi sanadin mutuwar bakin haure da ke neman tsallakawa tekun bahar rum ba bisa ka'ida ba don isa turai ofishin mai gabatar da kara wanda bai fayyace sunayen waɗanda ake tuhumar ba ko kuma ƙasar su ya nuna cewa an samu mutanen talatin da bakwai da laifi biyar an yanke musu hukuncin ɗaurin rai da rai da waɗansu kuma shekaru tara zuwa sha biyar a gidan yari sauran kuma ɗaurin shekara ɗaya a gidan yari libya dai wata hanya ce ta dubun dubatar bakin haure da ke neman isa nahiyar turai akasari daga kasashen da ke kudu da hamadar sahara sakamakon rudan da ya biyo bayan boran 2011 wanda ya sanadin awon gaba da mulkin tsohon shugaban kasar margayi mu'amar gaddafi kasar da ke arewacin afirka ta zama cibiyar safarar mutane a nahiyar a watan oktoban shekarar 2021 amurka da majalisar ɗinkin duniya sun kakaba takunkumi kan wani ɗan ƙasar libya osama alkuni ibrahim da ake zargi da mummunan cin zarafi ga bakin haure da ke kudu da hamadar sahara a wata cibiyar tsare mutane a kasar ta libya to ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa biyu hacce daga birnin tehran a isra'ila dubun dubatar masu zanga-zanga ne suka fantsama kan tituna jim kaɗan bayan da majalisar dokokin ƙasar ta amince da matakin wucin gadi da ƙudurin yi wa sha'anin shari'ar ƙasar garan bawul bayanai sun ce an yi ta arangamar jami'an tsaro yayin da su masu zanga-zanga suka toshe hanyoyi da manyan titunan biranen tel aviv haifa da kuma jerusalem an jima a isra'ila da ake ta zanga-zanga mako-mako kan shirin na gwamnatin benjamin netanyahu to sai dai amincewa da majalisar ta yi da matakin na wucin gadi a cikin daren jiya ya janyo fushin jama'a da dama matakin dai zai bayar damar kwace karfin ikon bangaren shari'a tare da damkashi ga gwamnatin ta isra'ila bangaren adawar kasar wanda ya jima yana sukar wannan kudiri ya kira matakin majalisar da wani yunkuri na mayar da mulkin kasar na kama karya sai dai firaministan kasar benjamin netanyahu ya ce matakin zai karfafa demokradiyyar ne ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta kasa da kasa human rights watch ta bukaci kotun hukunta mai laifuka ta duniya cewa da icc da ta yi bincike kan aikata laifukan yaƙi a yankin darfur inda ake ci gaba da goza fada duk da kiraye-kirayen da ake na lalubo bakin zaren rikicin da kasar ta fada yau da watanni uku rahotanni da kasar sun ce har yanzu ana ci gaba da gwamza fada da manyan bindigogi a khartoum da alama dai kiran da kungiyar kasashen yankin ta iga da ta yi na a ta buɗe wuta ba tare da wani sharaɗi ba bai yi wani tasiri ba yayin ganawar ta addis ababa tare da wakilan dakarun kai ɗaukin gaggawa na rsf wanda bangaren sojojin kasar ba su halarta ba kungiyar ta iga da ta nemi da a ta buɗe wuta ba tare da wani sharaɗi ba kungiyar ta dai ta buƙaci da a duba yiwuwar aikewa da tawagar sojin gabashin afirka domin kare rayukan fararen hula da kuma ba da damar shigar da kayan agaji sai dai masana na ganin yunkurin zai fuskanci kalubale da dama a wannan kasar ta sudan da ta fada cikin rikici to jama'a karshen labaran duniyar kenan To gaishe da san barka dauke da labaran duniya har sai sauran shirin mu da zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin Afirka a yau. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyar mu ta afirka to a yau za mu dubi ne akan yadda amurka take bin diddigin kai da komowar kungiyar nan ta bagana ta tsaro mai alaka da gwamnatin rasha a cikin nahiyar afirka da fatan za kusance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. daga lokacin da kungiyar nan ta wagna ta shelanta yin tawaye a rasha amurka ta buɗe idanunta domin bin diddigin halin da mayakan wannan kungiyar suke ciki a nahiyar afirka musamman ma dai a cikin ƙasa afirka ta tsakiya a tashin farko amurkan ta yi cewa mayakan kungiyar a nahiyar afirka za su raba hannun riga da gwamnatin ƙasar rasha sai dai a can ƙasar ta rashan an shawo kan tawayan kungiyar ta wagna a ranar 23 ga watan yuni inda kasar belarus ta shiga tsakani da hakan ya baiwa shugaban kungiyar wato rigojin damar tafiya zuwa gudun hijira sai dai hakan ma bai hana washington din ci gaba da abin da ta yi nufi ba na dakile wato tasirin moscow a nahiyar afirka makaman da amurka ta fi jin daɗin amfani da shi a yaushe idan ba a filin yaƙi ba ne shine ƙaƙaba takunkumi ta ƙaƙaba wa mayakan ƙungiyar ta wagna da take nahiyar afirka ta kunkumai musamman wacce take a cikin ƙasar afirka ta tsakiya daga lokacin da kungiyar ta waye a can rasha ba ɗauki sa'o'i 48 ba amurkan ta kakaba takunkumai a kanta sannan kuma ta sanar da cewa hakan ba shi da alaka da abin da ya faru a can rasha takunkumin na amurka ya kuma shafi wasu cibiyoyi na kasar afirka ta tsakiya din saboda alakar su da wagna. bayanin kakaba takunkumin ya kuma ambaci dalilin da ya sa amurkan ta haka amurkan ta kakaba takunkumi a kan wasu cibiyoyi na ƙasa afirka ta tsakiya saboda alaƙar da suke da ita da wata ƙungiyar 'yan ta'adda ta ƙasa da ƙasa wacce aka fi sani da sunan wagna wannan ƙungiyar tana takarawa wajen daƙile cigaban demokuraɗiyya a ƙasa afirka ta tsakiya da kuma yin fasakorin kayayyakin da aka haramta na ma'adanai. wannan ita ce sanarwar ta fito daga amurka sai dai da mamaki akan dalilin da ya sa amurkan ta bijiro da wannan dalili na kakaba takunkumi idan ana maganar aikata laifuka ne a duniya da ƙasa da ƙasa to daga amurka ai a safa fatiha ƙarya dai a wurin amurka wani abu ne wanda yake tafiya da siyasarta kuma yin wannan ƙaryar akan kakaba takunkumi ga ƙungiyar wagna bai zama wajibi sai an yi shi ba abin da ya sa ta ɗauki wannan matakin da shi ne a tashin farko ta da ci an raba hannun riga ne a tsakanin rasha da ƙungiyar wagna don haka ta samu damar da za ta durkusar da ita ta hanyar kakaba takunkumai kan ayyukan da take yi a cikin nahiyar afirka tana son ƙara bunƙasa saɓanin da yake a tsakanin gwamnatin rasha da kuma ƙungiyar ta wagana. sai dai ba a je ko ina ba ministan harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov ya kore wancan tsammani ya bayyana cewa gana za ta ci gaba da gudanar da ayyukanta da ta saba yi a cikin nahiyar afirka wanda shine bayar da horo na soja kuma kasashen na nahiyar afirka a shirya suke su ci gaba da bunƙasa su da ƙasar rasha to wasu rahotanni da suka fito daga rasha ɗin a ranakun lahadi litinin dinnan da suka gabata sun ce she kwanaki biyar kadai bayan wancan buran na wagana shugaban kasar rasha vladimir putin ya gana da kwamandojin kungiyar ta wagna daga cikinsu hadda shugabanta rigojin a fadar kremlin kuma bangarorin biyu sun cimma matsaya bayan da putin ya ji wato korafin da suka gudanar dangane da yadda suke samun matsala a filin daga batu na biyu kuwa da ya sa amurkan daukar wancan matakin shine tsammanin cewa boran na wagna zai ci gaba hatta a tsakanin sojojin da mayakanta da suke a nahiyar afirka don haka amurkan za ta ci murar abin da ya faru saboda za ta maye gurbin wannan kungiya da nata mayakan su kuwa turawa sun fito fili suka bayyana abin da suke son yi ba tare da kwana-kwana ba irin ta amurka ko kuma share karya a kan batun da ya shafi kake haƙƙin bil'adama ko wani abu makamancin haka wakili tarayyar turai a afirka bridget makosin ta bayyana cewa rashin tabbacin da yake tattare da makomar wagna ya buɗe wata kafa da za ta sa tarayyar turai ta tuntuɓi ƙasashen nahiyar afirka kamar mali wannan dai ba shine karon farko da amurkan ta kakaba kungiyar ta wagana takunkumi ba a shekara ta dubu biyu da ashirin gwamnatin ta amurka ta kakaba takunkumi a kan wasu kamfanoni guda biyu na sudan da su ne mn feast da kuma mavi gold dalilin da ta ambata na yin hakan kuwa shine waɗannan kamfanonin guda biyu suna taimakawa ƙungiyar wagna wajen kaucewa takunkuman da aka ƙaƙaba mata ta hanyar amfani da dala a ranar 26 ga watan mayu na wannan shekara amurka din ta ƙaƙaba wani takunkumin akan kwamandar rundunar wagna a ƙasar mali alexander robich maslov bisa hujjar cewa sa tana taimakawa gwamnatin rasha a yakin da take yi a can ƙasar ukraine baya ga amurka ita ma tarayyar turai ta shiga sauhun batun kakaba takunkumi a kan kungiyar tawagana a ranar 19 ga watan disamba na shekara ta 2021 ta kakaba takunkumi a kan wagana bisa zargin cewa tana take haƙƙin bil'adama a ƙasar afirka ta tsakiya da wasu ƙasashe kuma tarayyar turai ɗin ta sanar da cewa ba za ta bayar da horo na soja ga ƙasar afirka ta tsakiya ba saboda alaƙar take da ita da ƙungiyar wagner a hakikanin gaskiya batun ƙaƙa takunkumi a karin dunar wagner ba shi da wata alaƙa da kare haƙƙin bil'adama domin da amurka ɗin da ƙasashen turai tarihin su cike yake da take haƙƙin bil'adama musamman ma dai a cikin nahiyar afirka zance ne kawai da suke yi domin jan hankali da kuma farfaganda. abinda kasashen turai da amurka suke son yi a cikin nahiyar ta afirka shine yadda za su rage ko kawar da tasirin rasha domin suna ɗaukarsa a matsayin wanda yake mayar da nasu tasirin baya a cikin wannan nahiyar a bisa wannan dalili za a iya cewa ƙaƙaba takunkumai da suke yi ba zai haifar da ɗa mai ido ba a bisa mahanga irin tasu domin ba zai haddasa raba hannun riga da suke zato ba tsakanin gwamnatin rasha da kungiyar wagana ba kuma zai zama musabbabin ficewa ko rage karfin wagana a cikin nahiyar ta afirka ba kuma da alama amurka dai bata koyi darasi daga faransa ba wato su kasashe da ta yi wa mulkin mallaka suka yi mata kore kare da mai gurbinta da wannan kungiyar ta wagna ta ƙasar rasha to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin mu kurare ne da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗami bankwana da kuma muna gaita ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. koma ga shirin nan na lafiya sai da kula. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To a yau shirin namu zai mai da hankali ne kan matsalolin da kan shafi gashin mutum. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. To Marila kamar da watakila aka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan matsalolin da kan shafi gashin mutum. Matsalolin da dama dai ne kan shafi gashin mutum da suka hada da kakkabewa zubewar gashi da dai sauransu. To domin tattauna wannan batun shirin ya gayyato muna da Farfesa Shehu Yusuf kwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin kanon Dabo a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara da jin ta bakin sa ne kan yadda a likitance za a fasara mana gashin da ke cikin ɗan Adam. to na farko dai a ah, ita gashi da ake magana ah, a da halitta ce wanda take jikin fata kuma tun mutum yana ciki Allah yake halittar wato gashi a jikin mutum kuma idan da za a duba jirgin tun kafin ya yi haife shi za ga cewa jijikinsa yana rufe da wato yana lullube ne da gashi to lokacin da ya kai wata takwas za a ga duka gashin ya zube sai da in an zo an haife za ga sumar da yake da shi ta kame kawai yake da shi sai wani wuraren da ba za a rasa ba to wannan anan ya nuna cewa gashi na da gashi da ke matukar amfani ta yadda ya danganta da aina ake ganin gashi din da sauransu misali idan aka duba za a ga cewa gashi yana da amfani ta wajen kare lafiyar wato fata ta yadda misali lokacin sanyi za a ga wato eh, gashi ya zama sun dantsaya ko kuma lokacin zafi sun kwaskwanta da sauransu ta yadda za su taimaka wajen kare fata wajen wato zafi da yake zuwa jikin wato jikin fatan ko kuma sanyi ya zama ta kare sun kare wato fata daga samun sanyi shi ta za ga dabbobi wayanda suke da gashi da yawa za ga eh, ba wato ba sa jin sanyi sosai kuma wanda ba su da gashi da yawa suna jin sanyi sosai kuma sai zai ga wato Allah ya halicci wannan wato dabbobi da suke da gashi da yawa din ya yi su a wuraren da ke da sanyi sosai wayanda su kuma ba su da wato wuyarin inda suke zama ba sanyi da yawa za ga su kuma ba su da wato gashi da yawa to su ma haka yake a wajen mu mu ma gashi yana taimakawa wajen tara fata wato jiki wajen kacce zubar da wato kan ya zama ta ta sami tangarɗa wajen wato sanyi ko zafafawa a jiki sannan kuma za a akwai gashi a hanci wanda shi kansa an yi akwai amfaninsa ta da ta kare kura shiga cikin wato makogoro da sauran ko kuma in ce ya shiga hanyar wajen iska ta wajen huhu to kaga wannan gashin da yake hanci yana kare ne sannan kuma za a gani akwai gashi a cikin kunne shi ma yana kare wato kura daga shiga cikin tsakiyar kunne kuma akwai gashi a ido ko kuma akan wato eh, murfin ido sai da zai kare ko ko ruwa ko kura shiga cikin ido to da ga duk inda ka gashi yana da wani muhimmanci da Allah ya sa yake wannan wurin sai misali kaga a suma yana kare farkasan kai to shi yasa aka muke da gashi a kan mu da sauransu duk wayannan abubuwa ne kaɗan da zan na amfanin gashi ga ɗan adam a cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa gashi na taka muhimmiyar rawa a jikin ɗan adam to kowane irin matsaloli ne kan shafi gashin mutum wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa to matsalolin gashi yana da yawa kwarai da gaske na farko za a iya samu wato tun daga farko a haihuwar mutum wani akan samu canjar ba sai da kansa ba gashin ba ta fito ba ko kuma wani sashi na kan gashi ba zai fito ba saboda akwai wannan canjar din na wannan rashin fitowarsa tun daga jijiyarsa wani lokaci kuma gashin zai iya fitowa amma kuma an samu tangarɗa wajen sa sai da kuɗa ya fito daura ya ta kakkari ko kuma suna farfafewa da juna ta haɗu su cakuɗi duk wani ana iya samun wannan tangarɗa na wannan gashi ɗin sannan wani kuma tangarɗin yakan faru ne idan aka sami misali ƙwayoyin cuta wanda suka suke cikin gashin suka kuma kunya gashin to za a ga gashi ya zube ko kuma wani wasan gaban matsalar na fatar kan ne sai ke kuma tun da fatar kan ta samu matsala to shi ma gashin da zai zama na ya sami ya sami wa abin nan ba shi ma zai sami matsala yadda shi ma zai iya zubewa wani lokacin kuma wani abubuwa muke namu na kanmu misali wajen eh, mayukan da muke shafawa ya zama su suna da kwali zai sa sun samu wato rauni da shi wannan gashin zai zube yanzu kuma lokutan akan samu matsala ne ta girma wato kamar shuka ne da ta yi to da ake zubawa baya sa su sai ga gashi ya zube misali akwai wani lokaci magunguna da mutum yake sha ko na wani rashin lafiya ko kuma sinadarin da yake sa gashi ya girma babu shi to gashi zai iya zube. misali idan mutum yana ciwo da ya shafi makoko zai iya samun gashin sai zube ko kuma mutumin da yake da ciwo da ya shafi misali a motsa ni a ka gashi zai iya zubewa ko kuma a ce mutum jininsa bai da yawa zai iya sa gashin sai zube to kuma lokaci ƙananan yara su kuma sukan samu matsala wajen kiɗo idan aka kama gashin aka ja shi da ƙarfi zai iya kuraje ko kuma ya tsintsince to wannan ma zai iya sa a samu matsala ta gashi sannan kuma aka iya samun matsala na gashi wanda shekarun mutum ne kawai ke sa yi misali eh, a dalilin eh, dangantakarsa ko kuma yadda Allah ya yi yansa za ga cewa ya gaji wani abu ce wanda zai sa ya samu sanko sai da in ya kai wasu shekaru sai kuma gashin ya dinga firan cewa sai ya zube to wannan ma wani matsala ce wanda ya danganci halittar mutum wanda kuma ba ciwo bane sai dai kawai dalili ne na wani sinadari da ke cikin mutum zai sa gashin ya zube to ana iya samun matsalolin irin wa'annan. to masu sauraro ga shi da kasar namu ya koro da muhimmin bayani sai dai kashi lokacin da muke da shi ya kawo jiki a don haka nan zan dakawa shirin barki kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu farfesa shehu yusuf kwarar likita asibitin malam aminu kano da ke birnin karin dabo a tarayyar najeriya akan gudunmawar da ya bayar ga shirin a nan kuma ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama allah ya taimake su kai co a da likita bokan turai a mai da niyya sosai to yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa Kisoshin rayuwa Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da standard stand na ayatollah shahid murtada mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin sirar amirul na ali ibn bi talib da muke kawo muku a cikin shirmu da ya gabata mun bayyana dabara ta biyu wacce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dauka don ganin shugabanci ya isa hannu ali ibn abi talib bayan wafatinsa ba tare da wata matsala ba wacce kuma ita ce ta da rundunar yaƙi ta usama dan zaidu wanda ya kasance ɗan shekara goma sha bakwai a duniya a lokacin mun ji yadda wasu sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa suka soke shi kan shugabantar da Usama dan Zaidu a kan manya-manyan sahabai wanda wasu su sun kai shekaru sittin a duniya a lokacin amma manzan Allah sallallahu alaihi wa ya dage kan zaɓinsa ya kuma bayyana cewa Usama dan Zaidu ya cancanci shugabanci kamar yadda mahaifinsa Zaidu dan Harisa ya cancanci hakan. wani abin lura a nan shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai tura Ali da Abi Talib alaihi salam a yakin rundunar Usama ba kuma ya bar dukkanin waɗanda suke ƙaunarsa daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara jin cewa bai da lafiya kuma ya san cewa daga nan ba zai sake tashi ba sai ya rike hannun ali da Abi Talib alaihi salam tare da wasu waanda suke tare da shi ya nufi makabartar baki'a sannan ya ce masu an umurce ni in yi wa mutane mutanen a addu'a a lokacin da ya isa baƙi'a sai ya fara addu'a inda yake cewa aminci ya tabbata a gare ku ya ma abota kaburbura ya jin daɗin halin da kuke ciki saɓanin wanda mutane suke ciki fitinu sun gabato kamar duhun dare ɗaya na bin ɗaya sannan ya yi wa mutanen makabartar a istighfari mai yawa sannan ya juya wajen ali da abi yana cewa lalle mala'ika jibrilu yana bijiro mani da alkur'ani mai girma so guda a kowace shekara amma wannan shekarar ya bijiro mani shi har sau biyu ina ganin hakan ya faru ne don kusantar ajalina sannan ya ce ya aliyu lalle an bani zaɓi tsakanin taskokin duniya da dawwama a cikinta da kuma aljanna na zaɓi haɗuwa da ubangiji na da aljanna idan na rasu ka yi mani wanka ka suturce al'aurata don lele ba wanda zai gan shi sai an makantar da shi sannan ya koma gidansa bai fita ba har na tsawon kwanaki uku sannan wata rana ya fita yana daure da kyalle a kansa saboda tsananin ciwo ya dafa jikin aliyu dan abi talib alaihissalam da kuma fatlu ibnu abbas sai ya je masallaci ya hau mimbari ya yi wa wa'anda suke cikin masallacin magana yana faɗa a cikin maganarsa ya ku mutane babu wani abu wanda allah yake bawa wani abu da shi ko kuma ya kauda sharri daga gare shi da shi sai aiki ya ku mutane kada mai guri ya yi guri ko mai tsammani ya yi tsammani na rantse da wanda ya aiko ni da gaskiya ba abin da zai tseratar sai aiki tare da rahmar Allah da na saba wa Allah da na halaka ya ubangiji shin na isar sannan ya sauka daga kan mimbari ya yi wa mutane sallah mai sauƙi sannan ya shiga gidansa. ana cikin wannan hali ne sai wata rana bilal ya zo bayan kiran sallar asuba a lokacin manzan allah sallallahu alaihi wa yana fama da rashin lafiya sosai sai bilal ya ce sallah sallah allah ya yi maku rahama sai manzan allah sallallahu alaihi wa ya ji kiransa sannan ya ce mutane su yi sallah a tsakaninsu ni ina ta kaina a nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ji Aisha matarsa tana cewa ku umurci Abubakar sannan ya ji matarsa ummul mu'minin hafsa ita ma tana cewa ko murci umar a lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ji maganar su da kuma yadda kowanne daga cikinsu take karkata zuwa ga mahaifinta sai ya ce musu ku yi shiru kuna nan kamar wa'anda suke tare da yusufu sai a cikin wannan halin ya tashi daga cin fidansa yana sauri don kada ɗaya daga cikinsu ya jagoranci wannan sallar don ya riƙa ya ce masu su tafi tare da rundunar usama ɗan zaidu ashe ba su tafi ba daga nan sai ya dafa aliyu dan abi talib alaihissalam da kuma fatlu dan abbas kafafuwansa na ja a ƙasa saboda rauni da tsananin rashin lafiya a hakan suka kai shi masallaci a lokacin da ya isa masallaci sai ya ga cewa abubakar ya riƙa ya fara sallah da mutane sai ya yi masa ishara ya yi baya sai ya tsaya inda yake tsayawa ya yi sabuwar kabbara bai gina bisa kan inda ya same su ba a lokacin da ya kammala sallah ya koma gida sai ya sa aka kira masa abubakar da umar da kuma wasu jama'a tare da su a masallaci sannan ya ce musu ban ce muku ku fita tare da usama ba sai suka ce gaskiya ne ya manzan allah sai ya ce me yasa kuka jinkirta umarni na. sai abubakar ya ce ni na fita kuma na sake dawowa ne don in jaddada alkawali da kai sai umar ya ce ya manzan allah ban fita ba don ba ni son in tambayi matafiya dangane da kai sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masu ku fita da rundunar Usama ku fita da rundunar Usama har sau uku sai ya suma na dan wani lokaci ya ji matansa da saurawa da suke tare da shi suna ta kuka suna daga murya to masu sauraro saboda kuran lokaci nan zamu mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu kuma sai shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin mu na duniyar mu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci wanda suka faru a cikin makon da muke ciki sannan mu yi masu sharhi har ila yau mu jira masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne dangane da yakin da ke faruwa a ukraine wanda kasar rasha da ukraine suke fafatawa tsakaninsu tun fiye da shekara guda kenan banda haka muna son mu yi magana ta musamman dangane da labarin da ke cewa shugaban kasar rasha vladimir putin ya gana da shugaban rundunar wagana mai zaman kanta wanda ya jagoranci tawayen mayakansa a cikin watan da ya gabata tare da wato a daidai lokacin da ƙasar rasha take fuskantar yaƙi mai tsanani daga ƙasar ukraine wacce take samun goyon bayan ƙasashen yamma musamman amurka shugaban dakarun wagade ya jagoranci dakarunsa waɗanda suke yaƙi kafaɗa da kafaɗa da sojojin rasha a ƙasar ukraine waɗanda suke samun goyon bayan ƙasashen yamma gaba ɗaya da kuma ƙawayenta da farko gwamnatin kasar rasha ta kafa rundunar wagner ce kuma ita take bawa dakarun kudaden gudanar da harkokin dakarun tun lokacin kafa ta har ila yau rundunar wagner bayan ayyukan tabbatar da tsaro a wasu lokuta a cikin gida gwamnatin kasar rasha tana amfani da rundunar a mafi yawan lokuta a ayyukan sojoji da take yi a kasashen waje a hali yanzu dai rundunar wagner tana taimakawa kasashen mali da kuma afirka ta tsakiya a kokarin tabbatar da tsaro a kasashen nasu bayan da suka fi da tsammanin samun wato tabbataccen tsaro daga kasashen yamma wanda suka daɗe suna ta fafata da 'yan ta'adda ko kuma 'yan tawaye su ba tare da samun nasara ba don haka rundunar wagner tana mafi yawan ayyukanta ne a kasashen waje amma bayan da kasar rasha ta shiga yaƙi da ƙasar ukraine a cikin watan fabrairu shekara ta 2022 saboda kubutar da 'yan kabilar rasha wa'anda aka mai da su saniyar wari a ƙasar ukraine gwamnatin ƙasar rasha ta ga cewa ya kamata rundunar wagna ta taimaka sojojin rasha a wannan yaƙi mai tsanani wanda take fafatawa da kasashen yamma a ƙasar ukraine tun lokacin fara yakin dai gwamnatocin kasashen yamma suke tallafawa a ƙasar ukraine da makamai na ɗaruruwan biliyoyin dala amurka don su tabbatar da cewa ukraine ta sami nasara a kan ƙasar rasha saboda wannan gagarumin yaƙi ne dai ƙasar rasha ta gayyaci rundunar wagna wacce asalinta an kafa ta ne don ayyukan ƙasashen waje amma don tsananin yaƙi a ukraine rundunar ta shiga yaƙi a ƙasar ukraine ta kuma nuna cewa tana da ƙarfi a fafata da take da rundunar sojojin ƙasar ukraine a yakin. amma a cikin wannan halin ne sai kwatsam rigima ta tashi tsakanin shugaban wagner da kuma ministan tsaron ƙasar rasha da kuma babban hafsan hafsoshin sojojin ƙasar ta rasha inda shugaban wagner yake zargin wa'annan manya-manyan jami'an sojojin ƙasar rasha da kashe dakarunsa ko kuma sojojinsa abin kamar wasa sai kawai a cikin watan da ya gabata shugaban wagner ya shelanta waye ga ministan tsaron ƙasar rasha da kuma babban hafsan hafsoshin sojojin kasar wanda daga baya ta kwace iko da wasu garuruwa a kudancin kasar rasha sannan shugaban wagnan ya buƙaci a miƙa masa ministan tsaron ƙasar rasha da kuma babban hafsan hafsoshin sojojin ƙasar don su ne suka kai hari suka kashe dakarunsa akwai wani lokaci ma da shugaban wagna ya cewa dakarunsa su fara tattake zuwa birnin moscow babban birnin ƙasar rasha don kama wa'annan jami'an sojojin ana cikin wannan hali ne dai sai shugaban kasar belarus alexander lukashenkos ya shiga tsakani ya kuma ɗauke shugaban wagna zuwa kasar belarus na wani lokaci sannan dakarunsa suka daina tawaye suka koma barikokinsu. su sai dai duk da cewa shugaban kasar rasha ya bayyana shugaban rundunar wagner a matsayin wanda ya ci amanar ƙasa amma ya yi masa afuwa bayan wannan sasantawan saboda ana cikin yaƙi bai kamata a sami rarraban kai ko kuma baraka a cikin rundunar sojojin ƙasar rasha ba amma abin mamaki shine a jiya litinin ne aka bayyana cewa shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya gana da shugaban wagner a fadar kremlin duk da cewa ba a bayyana yadda ganawar ta kasance ba amma da alamun shugaba putin wanda ya kasance jami'in tsaro tun zamanin tare soviet zai iya yin haka don kwarewarsa a cikin harkokin tsaro sai dai a halin yanzu muna jira mu wani mataki ne kasar rasha za ta ɗauka kan shugaban wagna bayan ganawansa da shugaba putin masana da dama dai suna ganin a halin yanzu rasha za ta ci gaba da neman kwarewar da shugaban wagna yake da shi a fagen fama har zuwa karshen yakin da ake fafatawa a ƙasar ukraine da wa'annan ƙasashe na yamma amma bayan yakin ne za a san matsayin gwamnatin rasha na gaskiya dangane da shugaban na wagna to masu sauraro saboda ƙuran lokaci anan zamu za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to su kuma ga shirin na karshe shirin nan na mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci a yau da Allah za mu shiga cikin darasi na 164 idan ana tare da mu a cikin shirin za a ji tattaunawa tsakanin muhammad da abokinsa ramin dangane da wata fasaha ta al'ummar kasar iran wadda ta kwashe ɗaruruwan shekaru wadda ake yin amfani da ita wajen kawata littafai da kuma bangayen littafan wanda ɗaya daga cikin waɗanda suka ƙara fito da irin wannan fasaha a wannan zamani shine malam mahmud farshian wanda ɗaya ne daga cikin malaman jami'a a iran kuma ya yi karatu a ƙasashen turai a wannan fuska da allah idan ana tare da mu za a ji irin rawar da ya taka a wannan bangare a zantawa ta hada muhammad da abokinsa ramin to ma kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan ga kalmomi kamar haka گفتگو tattaunawa. بخوان کرنتا خواندن کرنتاوا حتما تبس مانند کمر تو لذت میبری زاک دادی چه چیزی؟ ون ابو مجله مجله آن نوشته شده الروبوتشی اینقدر گرگودن حکا جالب می استاد معلمی با او مصاحبه شده انگی هیره تصویر هوتو تابلوی نقاشی الان زنه زنه آن چاپ شده است ام بگشی افتخارات ابابن الپهری هنر پسها آنها احترام میگذارند سوسنا گرماما ببین دوبه چقدر گرگودن یایا نقاشی زنی اصیل نه اصلی نگارگری فساح روبوتو آن نام دارد سوننسا بزرگترین مپی گرما هنرمند می معاصر نزامنی در این زمینه اونم بنگری چند سال واسه شکرو هزار سال شکر دوبو کتاب لطفی زیبا میکاو تزئین گایتاوه آنها تزئین می کنند سو سنا قاوتا در اصل تون پرکو آن به کار می رود انا ین امپانی دشی بسیار قدیمی دردی سوسی داستان قصه سبک مرس نوی نوشته اروبوته تحصیل کراتو آموزش کویو رشته رشی اروپا نهیر توره او رفته است یتپی دنیا دنیا طور است حقیقی من دوست دارم بدانم نی اینا انسان زندگی رایوه چیزهای بیشتری ابوبوها ددامه مقاله مقاله To madalla to banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma ga wannan tattaunawa kamar da ta gudana a cikin harshen Farisanci. رامین این گفتگو را بخوان حتما تو هم مانند من از خواندن آن لذت میبری چه چیزی در این مجله نوشته شده که اینقدر برای تو جالب است در این مجله با استاد محمود فرشچیان مصاحبه شده و تصویر چند تابلوی نقاشی هم از استاد چاپ شده است استاد فرشچیان از افتخارات هنر ایرانی است همه ایرانی ها به او احترام میگذارند ببین چقدر نقاشی های او ظریف است این هنر نقاشی اصیل ایرانی مینیاتور یا نگارگری نام دارد و استاد فرشیان بزرگترین هنرمند معاصر در این زمینه است چند سال است که نگارگری در ایران رواج دارد؟ هزار سال است که ایرانی ها کتابهایشان را با این هنر زیبا تزئین می کنند. پس در اصل این هنر برای تزئین کتابها به کار می رود؟ نه، در کتابهای بسیار قدیمی مثل شاهنامه فردوسی، ها به سبک مینیاتور نقاشی شده است در اینجا نوشته که استاد فرشچیان برای تحصیل و آموزش در رشته نقاشی به اروپا رفته است استاد فرشچیان هنر مینیاتور را به دنیا عرضه کرده است همین طور است من دوست دارم در مورد زندگی او چیزهای بیشتری بدانم پس حتما این مقاله را بخوان چون در آن مورد پس حتما این مقاله را بخوان چون در آن در مورد فرشچیان مطلب نوشته شده است To madalla, yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari wannan tattaunawa ta gudana tare da tarjuma a cikin harshen Hausa. Ramin, in گفتگو را بخوان. حتما تو هم مانند من از خواندن آن لذت میبری رامین کاکرانتا ونان تتونا و تباز زکجی در این کرانتا تا کمرید دنجی چه چیزی در این مجله نوشته شده که اینقدر برای تو جالب است؟ مننه اکربوتا از کن ونن مجله دیبرگی که هکا در این مجله با استاد محمود فرشچیان مصاحبه شده و تصویر چند تابلوی نقاشی هم از استاد چاپ شده است. از که اون مجله انت تونانی محمود محمود فرشیان. ام کما بگه kuma دگه از زنه cikin استاد فرشچیان از افتخارات هنر ایرانی است. همه ایرانی ها به او احترام میگذارند. مالم پرششین دیه نی دگه چیکین ونده اکی ی الفحری د فساحر سو ایران دوکنین ارأنیا و سونا گیرمما ببین چقدر نقاشیهای او ضریف است دوبه للی زن زن سنا د متوقر کیو این هنر نقاشی اصیل ایرانی مینیاتور یا نگارگری نام دارد و استاد فرشیان بزرگترین هنرمند معاصر در این زمینه است. wannan fasahar zane-zanen asali ce a Iran. Ana kiranta مینیاتور ko kuma fasahar rubutu. Malam Farshiyan shi babban masanin wannan fasaha چند سال است که نگارگری در ایران رواج دارد؟ هزار سال است که ایرانی ها کتاب هایشان را با این هنر زیبا تزئین می کنند. د پس در اصل این هنر برای تزین کتاب ها به کار می رود. فرکو انا این امپانی فساحه نه دومین نه، در کتاب های بسیار قدیمی مثل شاهنامه فردوسی داستان ها به سبک مینیاتور نقاشی شده است. آه a cikin daɗaɗɗun littattafai da dama kamar littafin waƙoƙin firdausi gajerun ƙisoshi an yi amfani da wannan fasaha در اینجا نوشته که استاد فرشچیان برای تحصیل و آموزش در رشته نقاشی به اروپا رفته است. در اینجا نوشته که استاد فرشچیان برای تحصیل و آموزش در رشته نقاشی به اروپا رفته است. آنان اروبوتا چوا malam farshan ya تفی nahiyar توره دومین کراتو ا bangaren koyon استاد فرشچیان هنر مینیاتور را به دنیا عرضه کرده است. مالم فرشچیان شینه یه پیتر دا ونن دنیا. همین طور است. من دوست دارم در مورد زندگی او چیزهای بیشتری بدانم. هکنی. این سن انسان واسو ابوبوا da دنگنه دنگنه da rayuwarsa. پس حتما این مقاله را بخوان چون در آن مورد پس حتما این مقاله را بخوان چون در آن در مورد فرشیان مطلب نوشته شده است to که ka karanta wannan makala saboda a تا an rubuta wani abu kan farshciyan to da wannan zamu karkare sai Allah kai mu gobe da safe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin abudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya